أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah tsarkakakken sarki maɗaukaki wanda ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa namu masu ɗimbin albarka wanda muke karatun sanin addininmu da bayanin aƙidunmu na musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar fahimtar wannan darussa da kyau ta yadda za mu ci amfaninsu a wannan duniya ɗin kun mu ci amfaninsu a ranar lahira. muna a cikin darasi kenan na yau darasi na arba'in inda muke nan gaba da amsoshi kan tambayoyin da david hiyom ya yi kan dalilin tsari wanda muka ce shi ne dalili wanda yake kwatanta mamu akwai allah mahalicin wannan halitta tamu muka ce amsar tambaya ta biyu david ya samu matsala wurin fahimtar ko bambance ji da gani ko abin da ake ce ma mafhum da misdaq da larabci shi mafhum kamar yadda muka ce duk halitta suna iya haɗuwa ƙalƙashin wannan mafhum ɗin musamman mafhumi wanda ake kawa na wujud na kasantuwa na mu akwai akwai kaza duk abinda muka ce duk abinda ka ɗauka cikin duniya tun daga ƙarami duk karanta shi zaka ce mai akwai shi tun daga yana akwai shi an halice shi kana ya cewa kaza akwai shi yanzu nan zai ta zana abubuwa wanda kana saurayi kana ji abin da nake cewa zan ce kaza akwai shi mutum akwai shi dabba cikin dabbobi ga sunan akwai su littafi akwai shi duk abin da za ka ɗauka kana iya cewa akwai shi haka nan ma Allah za ka ce akwai shi shin in ga haka nan wai ka kamanta wannan halittun ne ƙananan halittun da Allah ba a cewa haka nan san ba yiwuwa mu ce wai mun kamanta halitta ne da halitta Allah subhanahu wata'ala ko kuma mu ce da kasantuwa na Allah subhanahu wata'ala san ba haka ne ba kenan kuskurantar da yake cewa an kamanta mutum da Allah wannan san ba haka ne ba na'am inda cikin mai sadaka ne in ɗauki wani abu wanda gaya nan gaba gare ni in ce wanga ya yi kama da wannan to nan ne ne kuskure in ce mutum wannan wanda nake gani ya yi kama da Allah a'a amma wujud kasantuwa na kowace halitta muka ce ya yi kama da na Allah tunda zaka ce akwai shi wannan shi shine suke ce mafhum amma a ɓangaren gani a waje ba haka ne ba ba yiwuwa Allah ya zamanto yana kama da wata halitta mutum ne ko ba mutum ba san ba yiwuwa su yi kama muka ce nan wurin David Hiyom ya samu matsala saboda haka nan kenan yanzu bayan mu ma mun fahimci menene shi da gani mafhum da mai misdaq muna gane amsa wadda ta dace da shi wannan tambaya da yake yi kusan ya kamata a ce dalili mai girma irin na dalilin tsari ya kamata a ce mutum ya bambance tsakanin wa'annan abubuwa guda biyu ta yadda in bai bambance ba lalle ba shakka yana hwadawa cikin irin wannan kuskure na david hume a gulgushi sai mu zo cikin tambayar shi ta uku inda yake cewa ai ilimin mutum yana da iyaka kusan ya kawo abubuwa guda biyu yake cewa shi abin da yake lura akwai ɓannar da muke gani a doron ƙasa akwai ashirare na mutane akwai ma ɓacewa na tsari wanda ya ce ana lura da shi cikin abin shi na uku magana shi kenan ta uku sannan kuma yake ƙarawa da cewa ai ilimin mutum yana da iyaka kenan wannan abubuwan guda biyu su ne ya haɗa sai yake cewa dalilin tsari wanda muke kawowa yana da matsala sai mu ce mu dai na farko ba mu da labari na irin labarin da ya samu na cewa waga duniya ba ta da tsari ma'ana mu tsari muke gani a gaba gare mu sai dai wanda yake makaho lalle duk wanda ya kalla na mutane akwai masu fasad ɗinsu wanda shi ke bata tsari na duniya ka kalli abin da ba yi wa a bata shi kamar mi kamar tsarin tahiyar rana da komawa ta tsarin dare da komawa shi ka kalli nisan da ke da tsakanin rana in ma baka ganin shi ya aka yi kullum ko mina tahiya daidai zamani kamar da muka ce zahi sanyi damuna suna tahiya daidai yaya muke ganin kullum ƙididdigon awoyin mu kullum 24 ne ba a taɓa samun rana ta kai 25 ba ko 27 ko ta yi hiye da hakanan ko kuma ta rage akan hakanan nan me yasa kullum tsare yake abun me yasa ba mu samu canji ba a ce waɗanda suke rayuwa cikin kamar kifaye cikin ruwa ya zama su zamanto yanzu a ba su wannan rayuwa cikin su hito tare da mu ko mu ce a bar mu koma mu je mu rayu tare da su tsari dai ya lalace ya jagwalgwale sai mu samu cewa ba haka ne ba ko me yasa kullum yadda Allah yake halittar mutane cikin tsari da kai da ƙahuwa da hannu da baki da hanci da komai cikin tsari kullum haka nan ne Allah yake halittar mutane ba mu ganin wani rashin tsari ko da wani zai hito da na ƙasa cikin halittar shi to matsala tana nan cikin shi ko iyayen nasu iyayen wannan yaro tana yi wasu suka samu matsala kafin zuwan wannan yaro cikin duniya amma ba daga Allah ba ne tsarin Allah kullum da yana tafiya ne da kyau wannan kamar wani babi wata ko in ce wani darasi ne wanda ba sai mun kai ga bayanin shi ba a yanzu ba darasin akhlaq muke ba ko kuma abin nan harkar kanun da za mu yi bayani hakikanin cewa hatta waɗanda suke hitowa na ƙasa su ne suna haitowa da wata matsala a cikin wannan duniya ɗin na mutane za ka same su ba wai daga asalin halitta Allah haka yi niyya halitta su ba akwai matsala ko lokacin ɗauka haihuwar yaro ɗauka kenan juna na yaro za ka samu akwai matsala ko wani cin abincin iyaye ko abin da suke samu na halal ne ko na haram duk yana da dangantaka da irin wannan har yake sababawa sai ka samu yaro yanzu ya zo wata irin halitta saboda haka nan idan muka kalli tsari na wannan duniya ɗin mun sani cike take da ɗimbin tsari wanda bai shige ma duk mai gani wanda idanun shi lalle suna gani ko mu ce basira shi hankalin shi yana gani ba yiwa ka zo ka ce mani babu tsari ba yiwa ba zan yarda ba sai dai wanda bai iya sa hankalin shi cikin al'amura ya zama to kawai ana shaye da shi ne bai sa hankali na'am wannan ana ce mishi babu tsari kuma yarda sannan abu na biyu da yake cewa dan adam ilimin shi iyakatacce ne an iyakantar da shi sai mu ce na'am mu dama muna son mu ce ilimin da mutum ya kai gare shi musamman kan na'urori da Allah subhanahu wata'ala ya hore ma mutane na'uri ne daban-daban wanda sun gano ilimi daban-daban ilimin sanin mutane ilimin sanin yanayi kai ilimi hatta na kwari, za ka dubi mutane kullum suna kaiwa ga ilimi sabo in eh, ɓangaren dabbobi ne ku zai kallon dokimantar ku gani hatta cikin ruwa ne za ka gani ana kawo maka wasu halittu wanda kai baka taɓa zamana akwai su ba kuma kullum mutum yana kaiwa ga gane wannan ilimin to muna son mu ce ilimin da Allah ya ba mutum yana gano akwai tsari cikin wannan duniya ɗin yana gano akwai tsari da dama Allah ya ba ɗan adam samun cin nasara wurin kaiwa ga ilimi daban-daban in ɓangaren likita ne in ma ina ne za ka samu ɗan adam kullum basirar shi tana ƙaruwa kullum ganewa shi tana ƙaruwa to ta hanyar wannan abubuwan da yake ganewa ya ishe mu mutum yana gane akwai tsari lalle na Allah wanda yana baka amsa cewa lalle wannan halitta mai tsari mai cike da kyakkyawar hikima akwai wanda ya yi ta wani dama shi ne muke son mu kai wannan shi ne dama muke son mu gane ba dole ba ne mu kalli abin da har yanzu mutum bai da kaiwa ga sanin shi ba kenan mun ma tare da shi cewa akwai har yanzu rauni da takaituwa na ilimin ɗan adam dama kuma Allah ya gayi haka nan ya gayi gaskiya yake cewa ma utitin min ilmi illa qalila Allah yana cewa ban wa baku ilimi ba sai ɗan kaɗan ɗan kaɗan ne na baku kenan har yanzu duk takamanmu da kai ilimi da ci gaba mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ilimin da ya ba mu ɗan kaɗan ne amma wannan ilimin da ya ba mu ɗan kaɗan ta hanyar shi ya buɗe hanyar gane akwai shi hanyar gane akwai shi ba rihe take ba lalle ta hanyar wannan tsari da muke gani a yau da gobe Dan uwana wannan karatu da muka yi na yau ya baka dama ka zangi tunani ka zangi kallon al'ajabi na rayuwa yanzu kamar wannan za a ce ba wanda yi shi za mu ƙara kawo wani misali kamar can mun taɓa kawo misalin na wani wanda ake ce masu da taba-taba'i ya rubuta wani littafi na tafsiri ka ya rubuta harta littafin falsafa akwai bidayatul hikma akwai nihayatul hikma ya rubuta littafi sosai basa kan aqliyat abin da ya shayi hankali amma har ya ma fi suna cikin tafsiri da ya rubuta na almizan wanda muka ce ya kai wajen shekara ashirin yana rubuta shi zo wannan littafin za mu yi tambaya idan ka ɗauki wannan littafin sai ka karanta wani shafi cikin wannan littafin ko kuma kamar misali da ake kawo sauran littattafai ba wai kawai sai wannan littafin ba sai ka karanta wannan littafin sai baka gane wani shahi cikin wannan littafin ba za ka iya ce wannan littafin akwai kuskure ko wanda ya rubuta shi yana da kuskure ba zai yi ba kana iya cewa yanzu wannan littafin ko kuma ce nawa ne cikin ɗari za mu iya hukunta cewa wannan littafin duk da irin kyawun shi da tsarin shi da bayanin shi na ayoyin Allah subhanahu wata'ala ka ce wai wannan littafin ya samu kan shi ne haka nan zube ba tare da wani ya yi shi ba akwai mai tunani cikinmu wanda zai iya wannan tunanin kusan za mu iya ce mana da yaƙini babu wanda zai iya kallon littafi irin na al almizan ko kuma littafin jawahir misali wanda an san shi malamin da ya rubuta amma an san shi da wannan littafin na jawahir ya rubuta shi ne kan fiƙihu yanzu idan ka kalli wannan littafin za ka iya ce ya samu kai shi ne da kan shi kenan ko da mun kasa gane wani tsari na Allah muna ganin akwai kuskure ciki wannan ba shi ke nuna ba, ba ya nuna mu cewa babu tsari kwata-kwata tsari kwata ce a sauran tsarin ma duk da ke da kwai wanda nake tsammanin ni akwai ya samu kanshi ne wannan babu mai hankalin da zai hukunta haka sai dai wanda hankalin shi tana yawa na da matsala saboda haka ne muna ganewa a gwalgwadon wannan amsoshi da muka bada cewa wannan David Hume lalle ya yi kuskure cikin gane abin da muke nihi cikin dalilin tsari kusan natija abin da za mu hidda sakamako dalilin tsari fiyayyen dalili ne wanda yake gamsar da mu akwai Allah subhanahu wa ta'ala kuma lazim ne ya kasance mun san shi kuma mun san dokokin shi kuma mun bi shi Allah ya bamu ikon bin Allah subhanahu wa ta'ala yadda yake bukata don mu samu dacewa a wannan duniya ɗin da kuma lahira wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin